Idan kai sabon zuwa ne, ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Na gode. Assalamu alaikum masu kallon barkamu da wani lokaci. A yau darasinmu na yau za mu nuna muku yadda za ku mai da fuskar wayar ku ta Android ya koma kamar yadda kwamfuta take operating. Ga wanda ba su da kwamfuta kun ga za su yi amfani da wannan hanya domin su ma su riƙa amfani da wayarsu kamar kwamfuta. Hanya ce mafi sauki Amma kafin mu ci gaba, da Allah ku daure ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa shi zai ba ku dama ku rika samun sabon bidiyon masu fitowa. Da farko abin da ya kamata shine ku kasance kuna da data a ku Na farko sai ku zo ku shiga Play Store ku danna. ku je Play Store daga wurin da aka rubuta search sai ku je ku rubuta s Launcher kamar haka. Kun gani? Sai ku danna search. To kun ga kawo ku gare ta. Sai ku je ku danna install. Ba nauyi gare ta ba. Sai ku danna install Kun gani sama da in kuka duba za ku gani sama sama da mutum miliyan ɗaya suke amfani da shi. Duka duka na MB ne. bayyana da nauyi ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyon masu fitowa ku yi shiya kuma domin wasu su amfana shi na yana installing ya danganta ga yanayin wayarka wata wayar za a ga cewa da wuri zai gama installing saboda storage din yana da girma wata kuma zai dan dauki lokaci kafin installing sannan kuma according to the network <clears throat> wani lokaci network idan bai da karfi shi ma ba zai baka dama ka installing abun ba cikin sauri yanzu dai gashi na yana installing ba zai ido ku gani gamar haka gashi na yana installing ku danna mana subscribe ku yi liking kuma ku yi share saboda wasu su amfana wannan tasha mai albarka za ta ɗauka muku abubuwan da suka safi waya android da kuma kwamfuta da kun gani yanzu gashi nan ya gama installing ya danna open sai ku danna kamar haka gashi nan kun ga fuskan yadda fuskan shi yake haka zai kawo gani kun yanzu gashi ya buɗe fuskan ya buɗe ya gama installin ya buɗe kun ga fuskan wani kuta ta koma kamar kwamfuta kun ga ga ga system ga user ga recycle bin ga team ga whatsapp ɗinmu da yake kai misali kun ga ita kwamfuta kusa haka take kun ga cikin kwamfuta yadda yake yanzu kun shiga cikin mai kwamfuta kenan kun ganin ga disk ga ainihin kan wayan a sama ga kuma memory card nan daga kasa kun gani haka take haka tsarin kwamfuta yake ga wanda bai iya ba in ya ba a hankali zai koya wanda ya sani kuma haka zai bi wannan hanya ya ci gaba da amfani kun ga daga nan kuka taba windows kun ga ga application ɗin nan duka da kuka sa wanga su ga su nan application na waya wanda kuka sa sani a desktop to su ne zan kuka danna wannan alamar windows za ku ga sun zama haka to kun gani kun gani da zaran duk abin da kuka taba zai dawo fuskar kamar na kwamfuta to ku kasance tare da mu a kowane lokaci domin samun shirye-shiryenmu ku mana kada ku manta ku danna mana subscribe sannan da alamar kararrawa mun gode